الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا قم به أحرى وأبدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أيها المسلمين من أبو ديال الله سبحانه وتعالى مقوى مقومي وندي قداما شكين رحمة شد أمن شيء وصر أيوم متكاودي دي وندوك شئ من أبو الله سبحانه وتعالى يسجى من أبو الكأسير أيوم أيوم da fatan yin uwa musulmi ba mu manta ba gashi yau ma Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu cikin wannan masallaci na masjidu abi huraira wanda muka saba muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan unguwa ta kai goma street a cikin uh, abuja uh, ba dan komai ba sai dan gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma wanda idan ba a manta ba yau muna uku ko sai uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ga shekara 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2022 da farko muna ba da hakuri bisa latti da muka yi ya kamata a ce a yanzu haka mun kai kamar minti 20 ko goma da fara karatu amma sai aka samu dan aka fi daga wanda ya zo dauka na Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana amma idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta tara a cikin suratul munafiqun ko wanda insha Allah ta'ala yau zamu maimaita ayar sai kuma mu ci gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko amma kafin nan ga tambayoyi wanda yake cewa assalamu alaikum malam tsakanin iyayenka da kuma iyalanka wane ne ciyar da su ya fi zama farilla a kanka lallai babu shakka Allah subhanahu ta'ala ya bada umarni akan mutum ya ciyar da iyayensa idan har iyayen ba su da karfi wannan shine sharadin sai idan ba su da karfin da za su iya ɗaukar nauyin kansu to nan ya tattara ya koma kan mutum mun fahimta su kuma iyalai komi kudin su komi abin da suke da shi haƙƙin yana kan kai to sai iya zamo ga haƙƙin iyayenka ga kuma na iyalanka dukkansu kuma suna da bukatar ka musamman iyayen ba su da abin da za su ke rage kansu kai ne kake da karfin da za ka rike su ga kuma iyalanka to a wannan wajen wane ne ya fi haƙƙi a kanka wanda ya fi haƙƙi a nan wajen su ne iyayenka saboda nassin alƙur'ani mai girma ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana a cikin suratul baqara aya ta 83 wa in aqadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai Allah ce wa bil walidayni ihsan alƙawari da Allah subhanahu wataala ya dauka cikin banu Isra'il Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah sai Allah ce wa bil walidayni ihsana iyaye kuma a kyautata musu mun fahimta sannan aya ta biyu suratul nisa aya ta 23 ubangiji ta'ala yake cewa wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an yace wa bil walidayni ihsana hakanan wannan aya ta 23 ita ce take cikin suratul isra wa qadara Allah ta abudu illa iyyah 63 ita ce cikin suratul nisa wanda Allah subhanahu wataala ya ce abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana daga Allah yayi magana akan abautata mai shi kadai sai ce iyaye kuma kyautata musu kaga magana ta kare mun fahimta sannan da fadan Allah subhanahu wataala da yake yake labarta mana a cikin suratul al'am aya ta 151 qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidaini iyaye a kyautata musu kaga duka waɗannan nassoshi na alqur'ani sun tabbatar da cewa babu wanda yake da haƙƙi akan ka na farko bayan haƙƙin Allah sai wa sai iyaye bari ku ji hadisi ya tabbata cikin cikin sai bukari 2272 ya kara tabbata 2215 hadisin ya tabbata a cikin sai muslim 2743 waɗansu mutane ne guda uku suka fito suna cikin tafiya sai dare ya mutu da dare ya yi sai suka ce bari su shiga cikin kogon dutse su huta suna shiga cikin kogon dutsen sai wani dutse ya taho wannan daga wajen Allah ne sai dutsen sai ya rike ko babu ta inda za su iya fita kowa sai ya yi tawassali da aikin shi na alheri akan Allah ya fitar da su daga cikin wannan dukar ɗaya daga cikin su sai ke cewa ya Allah kamali abawayya ina da iyaye na guda biyu duk da yana da iyalai ba yace ina tahowa da babukahuma abin shan su na nono ba na iya kai wa iyalai na su sha sai na kai wa iyaye na sun sha tukunna har wata rana na zo na same su sun yi bacci na zauna ina gefe har sai da suka tashi suka karfi nonon suka sha tukunna kafin na kai wa iyalaina ya Allah idan na yi aikin nan dan kai ne to ya Allah ka buɗe mana wannan dutsen mu fita a ciki sai dutse ya buɗe ya tabbata cewa kenan hakkin iyaye ya fi nawa ya fi na iyalanka ina fata mana fahimta iyaye ba za ka iya canza su ba amma mata za ka canza ta za ka samu wani ya canza mata sun kai tamanin mutum ya saki mata ba laifi ba ne idan dalili ya yi dalili manzon Allah sallallahu alaihi ya saki mata ya saki shi Hafsa da ya saki Hafsa tun kafin ta fita a gidan tana kokarin tattara komatsanta da kayayyakin da za ta fita kenan sai malaika Jibril alaihi salam ya zo sai yake cewa راجعها فإنها صوامة قوامة وكانت زوجتك ka dawo da ita mai azumi ce mai yawan kiyamun laili ce kuma mata kace a gidan aljanna an buga ta maganan ma ka sallame ta babu amma yanzu ta duniya idan ka da ta waye cikin ce ka dawo da ita sai ya zuwa baka kuri Allah mazikin suke gabar mana sai wannan mai tambaya yake cewa malam jiya ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi azumi guda tara kana nufin kwaya tara ko kuma na shekara tara a in ba manta ba na faɗi maganan ibn al-qayyim ne a cikin zadul ma'ad mujalladi na ashirin da tara wanda yake cewa wa kana fadduhu fi sanati thaniyati min al-hijra an farlanta yin azumin wata ramadan a shekara ta biyu ta hijira ne ko فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات من زم الله يا رسول يا أزمي رمضان بداترة من أنت رمضان قوة شكرة هاي قوة شكرة دي دي بداترة حكا من زم الله صلى الله عليه وسلم يي زن شند مكي دي بكنا في وانا ميتنبايا كتوا ذاك إيا بن فاسقي صلى fasiki nau'i biyu ne akwai alfiskul akbar akwai alfiskul asgar akwai fasikanci babba wannan kafirci ne automatic irin fasikanci irin na shedan wanda Allah ke fafasaka an amri rabbihi a cikin suratul kahfi Allah ya ce ya riga ya fita daga cikin lamarin ubangijinsa wanda ya fita daga cikin lamarin Allah baya tare da Allah wannan kafiri ne automatic akwai kuma alfiqul asghar karamin fasikanci shine mutum ya dinga dan sabawa Allah dan nan da can wannan kuma da gafara Allah da san salloli azumi da kyauta da waye Allah zai yafe mu mutum mun fahimta amma wancan Allah ba zai yafe maka ba matukar baka tuba ba tun a gidan duniya ina fata muna fahimta to wannan shine fasiki to idan fasiki ne babba mai wanda shi a zuciya shi ma ba musulmi bane kafiri ne ko munafiki ne to wannan bai halatta maka bishi sallah ba bai halatta ba amma shi fasiki kamar yadda malamai suka faɗa idan karami ne dan mai dan tattafa saban Allah ne sai kuma ya kasance babu wani wanda ya fi shi wanda ya iya karatun sallah da zai iya yin limanci to sai a hakura abu wancan din saboda ba yadda za a yi amma idan akwai wanda ya fi shi to sai abu wancan ai kamar kun samu shikilin ne mata maza kawai a ce maka mutum mata maza ne shi namiji ne ko mace ce za a yi sallah ga kuma wanda ba mata maza ba to ko da shi wancan wanda ba mata maza ba bai kai wancan karatu ba to wancan din za a gabatar da yi sallah ba wancan mata maza ba kamar dan zina ne mutum a ce an yi shi ta hanyar zina idan aka zo sallah wanda ba dan zuna ba shi ne kamata ya jagoranci mutane ko da shi ne babban malami shi kuma wanda dan zuna a cikin garin gaba daya ba shi zai yi sallah ba sai idan babu wanda ya iya kyautata yin sallah sai shi to sai a ce ya zo ya jagoranci mutane domin idan ana sallan sharadi ne daga cikin rukunai na sallah shine a qumani na nutsuwa domin idan ana sallah aka ce maka wannan dan zuna ne kana sallah kana cewa ka hanya kuwa zaka ga mutum yana sallah hankalin shi baya wajen haka ne to idan ba dole ba ba za a farko ki sallah ba sai wani ce kuma menene bambancin fasiki da mujirimi shi fasiki game da na faɗa wancan kashi biyu da na faɗa shi kuma mujirimi mai saban Allah mai laifi an ce mujirimi shine criminal an ce mutum criminal ne iya dan watakila yana kifan kai yana zina yana shan giya yana waye da sauransu wanda shine mujirimi mai laifi kenan wanda idan ya tuba Allah zai yafe mai shi kuma wancan fasikin na ce muku idan bai tuba ba Allah ba zai yafe mai ba saboda automatically shi kafiri ne kafiri kuma idan ya mutu innal munafiqina fi dafki asfal min an-nar haka nan kuma wanda yake mushriki shi ma din Allah subhanahu wataala ba zai taba yafi bai ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wataala ya gafarta mana malam mutafakan ayat da muka kwana bismillah يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah la tulhikum amwalukum kada ku shigaltar da ku amwalukum dukiyarku wala auladukum ko ƴaƴan ku an dhikrillah akan ambatan Allah Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun wadannan suna daga cikin mutane masu hasara Allah ya gafarta mana a nan ayar haddara Allahul mu'minin min aflakil munafiqin Allah yana gargadi ne da zuwa ga mu'minai akan ɗabi'ar munafiqai saboda munafikai idan muka manta ba a baya lokacin da aka je yakin ghazwatu bani mustalaq hadisi hudu hadisin ya tabbata cikin sahih muslim biyu sunan na tirmidhi hudu hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal tara da da hudu. lokacin da aka je ghazwatu bani muttalib sai aka samu fada tsakanin mutumin da yake garin madina da mutumin da yake garin makka shi mutumin da yake garin garin garin makka shine jahja shi kuma wanda yake cikin garin madina shine sinan sai suka samu musayen sawu yawu da aka samu musayen yawu aka samu fada sai shi sinan wanda yake cikin garin madina ba an fara yake nan sai je ya fada wa abdullahi bin ubay bin salul shi kuma shugaban bakai kenan sai ce a wato mu da muke yan gari mu za a ci mutuncinmu sai ce to wallahi ku saurara ku ji la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yufadu kun ji dalili kenan kada ku ciyar da dukiyarku ga waɗannan da suke kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sun watsi a kusa da manzan Allah sai a ciyar da dukiyar abin da yake nufi shine idan har waɗanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taimaka musu a gaban manzan Allah ba sai a waje kaga kenan gobe ba za su ƙara jawo wajen manzon Allah ba makirci ne ba ina fata kuna fahimta sai kuma ya ƙara cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall idan mun koma garin Madina la yukhrijanna al-a'azz waɗanda suke mabuwaya masu ƙarfi za su fitar da waɗanda suke kaskantattu daga cikin gari irin gorin da na faɗa jiya akwai mutumin da in su yan gari ne sai su fara gori cewa kai da kake ma bako bako yau ka zo garin nan mu ne yan garin nan babana ma a garin nan aka shi wannan bori ne wanda yake mutum ba zai taɓa samun lada a kan shi ba ina ba da kuna fahimta to wannan maganar da suka faɗa da cewa kada a ciyar da dukiya ne idan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shi kadai shine Allah a can aya ce walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahun to shine anan Allah yayi gargadi ga mu'minai kada su dauki siffa irin ta munafikai kada ya zamo kudin su ya kasance ba zai musu amfani wajen taimakawa addinin Allah ba domin su munafikan Allah ya madaukin sarki ya labarta mana suna cewa shagalatina amwaluna wa ahluna fastaghfir lana ko shagalatina amwaluna kudum ya shagaltar da mu shagalatina amwaluna wa ahluna da iyalanmu to wannan shagaltar da su da yayi shine Allah yake gargadi ga mu'minai kada kudin su ya kasance ya shagaltar da su akan ambatan Allah shi sa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah la tulhikum ay la tusghirukum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada kudinku da dukiyarku da kuma ƴaƴanku su shagaltar da ku akan ambatan Allah domin akwai mutumin da saboda kuɗin shi ba zai samu daman ma da zai da zai sallah ba saboda kuɗi wani ba zai samu dama ya yi azumi ba sai ce maka wai shi yana da balsa ko kuma mai dini a a shi bai da lafiya wani saboda cin kuɗi sai ya zamo ga aikin Allah ya yi ba zai yi da kuɗin sa ba wani kuma akan ƴaƴansa yana tunanin a gware ya tara ma ƴaƴan shi kuɗin idan idan ya mutu ya zamo ƴaƴan shi ba su yi wahala ba duk irin waɗannan kuɗaɗe da ƴaƴa suna yin tasiri a cikin rayuwa ta ɗan adam ta inda ɗan adam ma baya iya samu ya bautata wa Allah shine Allah madaukin sarki yake labarta mana su waɗancan munafikai kuɗin su ya shagaltar da su akan su suna ganin cewa su ne manya ba za su ciyar da dukiyarsu domin a taimaki addinin Allah ba to shine Allah yake yin gargadi da muminai kada ku kudaden ku da ƴaƴan ku su shagaltar su shagaltar da ku an zikirillahi ina fatan kuna fahimta domin an ambatan Allah a nan da ake nufi idan ka duba cikin zadul masir fi ilmi tafsir na ibnu jawzi mujalladi na takwas shafi na 277 yace zikrullahi da ake nufi a nan wajen shine as-salawatul khams salloli guda biyar kada kudinka da 'ya'yanka su shigar da kai ba za ka dinga yin salloli ba waɗansu malami suka ce a qira'atul qur'an karatun alqur'an kada kudinka da dukiyarka kada kuma 'ya'yanka su shigar da kai ba za ka dinga yin karatun alqur'ani ba akwai wani mutum a cikin wannan garin suka samu hatsaniya shi da shi da shi da shi da wani limamin da yake ungosu wannan limamin yana zuwa suna yin sallah da shi da wannan alajin wata rana alajin sai ya gayyaci wannan limamin ya ce yana so ya zo gidansa da ya zo gidan shi suka zauna bayan an gama tattaunawa to ashe shi alajin ya ajiye waɗansu daloli a gefe shi kuma malamin da ya ga dalolin ya tashi zai tafi sai ɗauko alƙur'ani sai ɗauki wannan dalolin sai ya zuba a cikin alƙur'ani sai ya aji sai ya tafi abinsa shi tunaninsa kada a bar wannan kuɗin watakila wani a zuwa a yi asarar su ba a gansu ba a zarge shi tunda shi ne zo na kusa da wajen sai ajiye su a cin alkur'ani ya tafi kwana biyu mai gida ya tambayi matarsa ina wannan kudin sai aka ce ai malam ne ya zauna wajen shi kenan malam ya dauke kudi malamin alaji ya ce ba zai kara zuwa masallacin sallah ba saboda ma fasiki ne limam farawo kawai kwana biyu har sai da aka yi shekara dama azumin wata ramadan bayan shekara guda sai Mata shi ta ce kai kada mu zo mu zargi wannan malamin alhali bai laifi ba kawai sai alhaji ya je kira shi ya ce malam ina zargin ka tsawon shekara guda amma yau zan faɗa maka akwai kuɗi na da aka ɗauke min a cikin gidana kuma kai ka zauna a wajen ina zargin ka sai ce haka ne sai ce eh sai ce a'a mu je gidanka ana zuwa gidan sai ɗauko alƙur'ani iya ɗauko alƙur'ani sai ya buɗe sai ga kuɗi sai fashe da kuka shi malamin shi ya fashe kuka sai alhaji yake cewa ah, da an ga kudin kuma me yasa ka dinga kuka sai ce ai ina nadama ina mamaki akan cewa musulmi da yi shekara guda bai iya buɗe alƙur'ani ba shekara guda ba buɗe alƙur'anin ba sai a ranar to shi sa Allah subhanahu wataala ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wadansu malamai suka ce da ake nufi da zikrullah shine idamatu zikr Shi ne mutum ya dimanci yin ambatan Allah wadansu malamai suka ce a'a la turikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada kuɗin ku da kuma ƴaƴanku su shagaltar da ku akan ambatan Allah ma'ana kada kudaden ku da kuma ƴaƴayanku su hana ku yin aikin hajji in ji wadansu malamai domin akwai wanda iya da damar da zai je aikin hajji ya soke farali amma ba zai je yi ba saboda tunanin wataƙila idan yana yawan zuwa kudin shi zai kare ƴaƴan shi kuma za su shiga cikin wahala akwai masu cikin wannan tunanin amma Ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa an zikiri lahi nan kalmar musta'malatun fi ma'anayhi الحقيقه والمجال اذا wannan kalma da Allah yace la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah tuzai daukan ma'ana guda biyu ko dai a hakika ne ita ayat zikrillah an batan Allah zikrullahi kuma a'a majazi ne ma'ana an alkalma an sanya ta a wajen amma ba ita ake nufi ba kamar yadda waɗansu da yawa daga cikin malamin tafsiri sun ce zikrullahi shine jami'ul fara'id dukkan abin da Allah ya farlanta mun fahimta ashe kenan zikrullahi anan zaka iya dauka shi eh hakikan zikrullahi ambatan Allah domin ita ibada malamin suka ce kashi kashi ce akwai al'ibadatu al'auliya akwai ibada da ake yin ta da baki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mun gani akwai al'ibadatu al'albiya akwai ibada da ake yin ta ta zuci ashhadu an la illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah mutum ya shaida da cewa Allah shi kadai ne kuma manzon Allah annabin Allah ne mun fahimci wannan akwai al'ibadatu al akwai ibada ta kuɗi mutum ya ɗauko kuɗin sai dinga taimaka ma addinin Allah wannan ma nau'i ne na ibada mun fahimta akwai al-ibadat al akwai bauta na gangan jiki gangan jikin ka yanzu shi ya ɗauko ka zo nan domin ibada wannan ma nau'i ne na ibada to za ka samu wani musulmi ya tattara waɗannan gaba ɗaya babu wanda baya yi ina fata mana fahimta ne Allah ce la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah to idan muka dauki zikrullah anan a matsayin alhaqiqa haka ne yake ambatan Allah to ambatan Allah yana da muhimmanci a cikin rayuwa ta dan adam hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi 3377 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ala ukhbirukum بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai shin baran ba ku labarin abin da aikin da yafi komai alheri a cikin ayyukan da za ku yi a duniya ba aikin da yafi daga muku daraja a wajen Allah aikin da ya fi mutum ya cire kuɗi na zinari ko azurfa ya ba da shi fi sabilin lahi aikin da ya fi ma mutum ya je wajen jihadi ya ɗauki takwabi ya daki wuyan kafuri ko kafuri ya daki wuyansa ku duba matsayin jihadi ba sai manzan sai sahabbai suka ce eh, a faɗa mana ya rasu rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zikrullahi ambatan Allah ka duba cikin littafin alwazin tsayyib shafi na 88 ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa la yaiba lisanuka kada harshenka ya bushe face harshenka ya wuce ya kasance a jike kullun a cikin ambatan Allah kake idan har harshenka bai kasance kullun a jike ba in an ce a jike yanzu idan mutum yana motsa bakin shi a bakin ya wuce dinga yawo to harshen ka ya kasance a jike da ambatan Allah idan bai kasance a jike da ambatan Allah ba tarabbaba bi kulli batilin wa lafzin wa fuhsh to wallahi harshen ka zai jike da ƙarya harshen ka zai jike da zamba harshen ka zai zai bushe zai jike da ƙarya harshen ka zai zai jike da alfahsha sai ka ga mutum kullun a cikin ƙarya yake wani dattijo yana zaune a kofa gida shi da da suna zaune suna gida kawai sai kakan sai ya hango wani mutum yana tabowa malamin wannan jikan nasa sai daga kan shi kakan sai ya ce ma ba ta shi ka kuge ga malamin ku nan kada ya kama kai da ke ya ce mai yasa baka je makaranta ba kun san ita karya kanta ana gadanta a wajen mutum musamman a wajen iyaye da kakanni yana faɗa wa yaron ta shi ka je ka buya kada babanka ya dake ka yace malamin ya dake ka yace baka je makaranta ba sai dan bakin wannan jika sai ya faɗa wa kakan sai ce a ka kwatar da hankalinka ai shi malamin dama na bashi labarin cewa kai ne karasu yanzu ma zuwan da ya zo ne ya yi <laughs> kaga yaro har ya zama professional magareci har ya wuce kakansa ba kakan ba ya san ya rafa dalilin da ya sa yake zuwa makaranta an shagwaba shi ne kawai ba amma ya ce tashi ka kuya Allah ya gafarta mana ubangiji ta ala ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah bakan Allah malami kamar yadda Abdullahi bin Aun a cikin sirru ala ibn Bala mujallaji na shida shafi na da da sittin hudu yake cewa zikrun nasi da'un bakan mutane cuta ne wa zikrullahi dawa amma ambatan Allah magani ne idan kana so ka samu magani a cikin abin da yake damun ka to ka kasance kullum kana cikin ambatan Allah kana mai tuna Allah Allah ya maka ni'ima Allah ya maka kaza wannan ma tuna Allah ne amma akwai mutumin da baya tuna Allah mai ni'ima kullum yana kallon wani akwai mutumin da idan zuciyar shi ta ke kashe ma kullum tunanin shugaban kasa yake shi ya kamata ma kawai ya zama shugaban kasa ne ba sai ya zama shugaban kasa zai gode wa Allah عبد الرحمن بن ناصر السعدي أشهر لتاب سيد كريم الرحمن شافي ندري بيرجع يكتشو القلب المعطل عن ta الله جزوتي تتكفن تاجو يا باكا أنبتا الله fi da kharif kamar gida ne wanda yake rushashe gidan bai da amfani idan gida ya rushe iya da amfani a wajen Allah yanzu gida idan ya rushe iya da amfani a wajen me shi bai da amfani ko haka nan idan mutum ya kasance baya ambatan Allah bai da amfani a wajen Allah Allah madaukin sarki yace la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 118 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'adab min ad-dunya saboda bala'in san kudi akan wayi gari wani mutum kafin a kai yamma ya koma kafin wani mutumin kafin yamma garin Allah ya waye daga yamma zuwa garin Allah ya waye ya koma kafiri me ya dalili ya bi dinahu bi arzi min dunya sai yadda addinin sa dan wani abu na kudi na duniya yanzu akwai mutane musamman mutane mu a karkara mutumin da idan aka ce ya koma kafiri a bashi kudi wallahi na koma koma kauye ku gani mutanenmu da dama suna komawa 'yan shi'a ba don komai ba saboda me saboda kudade da ake basu 'yan shi'a za su zo su siya ma mutum keke na fef shi kuma dama bai da kokobo 'yan shi'a su zo su ba mutum jari dama bai da kokobo idan an ce kuma ɗan shi'a ya dinga zagin abubakar da umar zai zaga ko ba zai zaga ba zai zaga shi yasa yake da hatsari a cikin rayuwa ta dan adam a ce yau kana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatsari ne da girma ka zagi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ni ban taba ganin ta kikin mutum irin da shi ba an ce wannan dan aljanna ne kai kuma ka ce a'a dan mutum ne aljanna ne yake dan aljanna kai kuma ka ce a'a to waye mahaukaci anan idan kana neman katin mahaukaci ai kanka mata shiya wanda bai da aiki sai za kai qur'anin nan da kuke gani su suna da qur'anin kuma da ba ba su yadda da alqur'anin ba amma ku gano wani zai iya cewa to ai yan shi'an wataƙila akwai wani ɗan shi'a da ya sani shi ba haka yake ba yan shi'a itnai a shari'a su goma sha biyu ne kala kala har goma sha biyu akwai waɗanda su aliyu shi ne Allah akwai waɗanda su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asali ba shi ne annabin Allah ba asali aliyu ne wai shi manzan Allah da aliyu kal ghurabi bil ghurab wa dhubabi bil dhubab kamar hankaka da hankaka ne kamar a ce a tsaga kara wai lokacin da mala'ika jibril ya taho da sako zai kawo ma zai kawo aliyu kawai sai ga manzan Allah to da kamannin su iri ne sai ya rikide kawai sai baiwa manzan Allah alhalin aliyu ya kamata ya ba yanzu anan me suke nunawa aliyu shine wa annabin Allah shi sa musamman in ka je Iran ko a TV in ka sa channel din Iran in suna kiran sallah ashhadu anna aliyan rasulullah suke jiwa ko ba ku taba ji ba Allah ya gafarta mana to shine Allah ya ce la tuhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada kudadanku da kuma ƴaƴanku su shagaltar da ku akan ambatan Allah sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun amma ku kuma ita ayan ya ayyuhal ladina amanu la tuhikum amwalukum nan intiqalun min kashfi khitabil munafiqin Allah ya dauke zancen daga maganar munafakai kuma an koma da zancen zuwa ga sha'anin muminai akan su dinga tazakkuru billahi azza wa su dinga masu tuna Allah subhanahu wa ta'ala wal infaqu fil khairi wal infaqu fi sabilillah sannan kuma su dinga zuwa suna ce da dukiyarsu domin daukaka addinin Allah shine Allah mafakin sarki yake cewa wa man yaf'al zalika duk wanda bai aikata haka ba fa ulaika humul khasirun to waɗannan su ne masu hasara anan wajen akwai ifadatul hisr wa man yaf'al zalika nan qasru صفة القاتل على الذين نهو نن الله يا تقيت مغانر أكن waɗanda suka ƙi hannuwa a kan su dinga ciyar da dukiyarsu ko su yi ambatan Allah shi ne Allah matsakin sarki yake su ne kaɗai alkhasiruna ka anna fi duniya kamar dai a nan gidan duniya laisa khatibun ghairuhum kamar babu wani mai hasara sai su kadai amma duk da yake akwai sauran mutane waɗanda su ma idan ba su aikata abin da Allah yake so ba su ma sun sun kasance cikin masa hasara ina fata mana fahimta shine Allah ce wa man yaf'al zalika fa ulai humul khasirun wannan suna daga cikin masa hasara domin duk mutumin da ya kasance cikin masu hasara ya gama tabewa babu shi babu nasara duniya da lahira anan idan mutum yana son ya rabauta duniya da lahira to ya kasance cikin masu ambatan Allah ya kasance cikin waɗanda dukiyarsu za ta musu amfani wajen taimaka ma addinin Allah sai Allah ce mai وأنفقوا لولا أخرتني إلى أجل قريب Ubangiji ta'ala yake cewa wa an fiku mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakum kuma maun kafin mutuwa ta zai cewa ɗaya daga cikin ku fa rabbi laula ta ce ya ubangiji ina ma a kartani ila ajalin qaribin ka jinkirta mun zuwa dan wani lokaci makusanci fa asaddaka sai in dinga yin sadaka wa akun min as-salihin sai in kasance cikin mutanen kwarai ubangiji ta'ala bayan ya ce musu kada kudinku da kuma 'ya'yanku su shagaltar da ku akan abatan Allah sai kuma Allah ya ƙara canza akalan maganan cewa wa anfiqu nan wa anfiqu ana magana da sahabbai sannan ana magana da dukkan al'ummar duniya ni na shiga kai ka shiga ku kun shiga kowa da kowa ya shiga ubangiji ta'ala yake cewa wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum min anan tabidiyani ne wani abu daga cikin abin da aka azurta ku saboda adalci na Allah bai ce ka tattaro duk abin da ka mallaka ba sai aka ce min daga ciki ka dan ibo wani abu ka bayar ai babu wahala yi ka ibo wani abu ka dan ka bayar amma inda Allah ce wai a ibo gaba daya ai mutum zai ji wani abu a ransa amma sai Allah ce a ibo min huna tabi'iziyya wani shashin abin da kuke da shi ku dauko da mu taimaka ma addinin Allah ubangiji ta'ala ya ce wa anfiqu kalman anfiqu da kuke ganin ta ma'ananta al-ikhraj mutum ya fitar da wani abu da yake da shi shi ma'anin al idan mutum ya ciyar da wani abu to lada Allah yake bashi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 55 hadisin ya kara tabbata a cikin sahih bukhari 46 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 1002 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa duk mutumin da ya cire kudin sa domin ya ciyar da iyalansa yana mai neman lada a wajen Allah to za a rubuta mai lada amma idan ka cire wani abu daga cikin kudinka domin ka burge matarka ne ba wai kai kana tunanin ka samu lada bane dan ku sani ciyar da iyalai Allah yana rubuta ma mutum lada amma akwai mutum da zai fitar da kuɗi domin a haska kawai a nuna ma mutane to nan mutum bai da lada komai a wajen Allah ina fatan kuna fahimta shi sa manzon Allah ke yahtasibuha wanda yake neman lada a wajen Allah to Allah zai rubuta mai sadaka kamar yayi a wajen Allah shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum kalman anfiqu ya zo cikin alqur'ani mai girma guri 18 kuma a cikin surori guda 12 goma sha nawa a surori guda nawa sura 12 suratul baqara aya ta 195 ya tabbata 254 ya tabbata cikin suratul baqara 262 267 suratul nisa aya ta 34 39 suratul tauba 53 suratul ra'd aya ta 22 haka a cikin suratul furqan aya ta 67 haka a cikin suratul yasin aya ta 47 suratul hadid aya ta 7 da aya ta 10 jumu'a aya ta goma da ta goma sha ɗaya munafikun aya ta goma suratul tagabun aya ta goma sha shida suratul talaq aya ta shida to yanzu malam ka bamu ne cikin suratul furqan aya ta 67 to ba mu na cikin suratul hadid آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما رزقناكم مما جعلكم مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم wannan shine kadan ba mu da lokaci amma shi mun gane Allah da ya ce wa anfiqu ya zo cikin alqur'ani guri 18 a cikin surori guda 10 ina fata mana bayyana Allah ya ce ku fitar da dukiya ku ciyar mimma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku dan ku san cewa kudin ba naku bane na Allah ne shi ta Allah ke mimma razaqnakum cikin abin da muka arzata ku saboda ne min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikin ku samu damar da za ku yi idan ka duba cikin littafin riyadus salihin mujalladi na biyu shafi na 66 inji muhammad bin salih al-utaymin yake cewa rahimahullah ينبغي للعاقل أن ينتهز فرصة, فرصة ya dace ga قمومني ya kasance ya samu damar da zai dinga bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala fursata sihata wal farag mutum yayi amfani da damar da yake da ita opportunity da kake da ita da lafiyar da kake da ita domin ka bautata wa Allah ibn abdul bar a cikin littafin at-tamhid mujalladi na 12 shafi na 22 ibn abdul bar yake cewa yanbaghi lil aqil ya dace ga mutumin da yake mai hankali ya dace da mutumin da yake mai hankali ya yi amfani da damar da yake da ita domin ya yi aikin alheri ko da ƙanƙantar aiki ne kake tunani ka yi aikin farubba ma gushir lahu bi ha, domin Allah zai iya gafarta maka da mafi ƙanƙantar abin da ba ka ke tunani duk wani abu da ka samu dama ka yi ƙoƙari kai domin damar da kake da ita a yau ne da kake numfashi a yau ne da kake duniya daga ranar da baka a duniya to sai ka yi sa'a in ba ka yi aikin alheri a dinga tana gaba idan ka yi aikin alheri sai ce Allah sarki ne, Allah gafarta mai sai a tana da kai amma idan ba aikin alheri kai ba mutane ba za su tana da kai ba mutum ya yi amfani da damarsa ya fitar da dukiyarsa aisha rabbi lawa an haka na azumi aka kawo mata dirhami dirhami 800 kamar kai ne a kawo maka naira miliyan takwas ko a kawo maka dubu ɗari takwas kuma ba ka da kokobo ana kawo wa sai ta kira yata ta ce kai ma wani kai ma wanci kai ma wanci sai da magariba ta yi sai ta kira ita wannan yarin ta ta take ce mata dafa mana abinci mana ki dafa mana abinci sai take cewa ba mu da kudin da za mu dafa abinci wannan kudin da aka kawo ai da kin iya barin ko da dan dirhami ɗaya ne mai iya siyan naman da zamu dafa domin ki bude baki da shi tace law zakirtini law law law zakirtini la zakartu wallahi da kin tuna mun ai da na tuna ni na manta saboda su alherin ne a zuciyarsu shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin nafdu tasisil al-jahmiyya mujalladi na biyu shafi na 539 da shafi na 529 yake cewa annufusu tsayiba tattazu bil ihsani wal khair zuciya wacce take mai kyau kullun sha'awarta tana jin daɗi ne da yin aikin alheri da kuma kyautatawa kun sa akwai mutumin da idan bai aikin alheri ba baya jin daɗi akwai kuma mutumin da duk in ka taɓa shi maka aikin alheri ba zai iya yi ba ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin a cikin littafin bada'ibul fawaid yake cewa ita a sadaka laha ta'thirun ajib ita sadaka da kake ganin ta tana da tasiri mai girma fi daf'il bala wajen tunkude bala'i wa daf'il ayn da tunkude kambun baka mutum ya kalle ka ya lalata maka wani jikinka ko ya lalata maka matarka ko ya lalata maka dukiyarka ko ya bata maka motarka to sadaka tana tunkude irin wannan abu wannan kaga yayi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin uh, sunan na Tirmidhi hadisi na 566 da 166 uh, manzo sallallahu alaihi wasallam yake inna sadaqa la tudfi ghadab al-rabb sadaka tana tunkuɗe fushin Allah ko da Allah yayi tunani yayi fushi da kai za a za a kifar da kai to sadaka sai ta kiyaye albarkatin sadaka wallahi mutum yana da dama yayi kokari yayi aikin alheri kafin lokaci ya gure abin da zai daga muku hankali a nan shi ne ita kanta sadaka ba kowane mutum ake ba ba hadisi ya tabbata cikin sunan na abi dawud 1636 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi yazo daga bakin Atha bin Yasar la tahillu sadaqa illa li khamsin sadaka ba ta halatta ba sai daga mutum biyar li ghadin fi sabilillah wanda zai tafi yaki domin daukaka addinin Allah auli zarimin ko wanda bashi ya mai yawa a ɗauki sadaka a bashi kusan akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta sadaka in ka zo kai dama ka yi ta domin Allah tun kuɗe maka bala'i amma kyauta kuma ana yin ta ne domin ita ma manzon Allah shi kadai shi baya cin sadaka sai dai hadaya kyauta idan ka kawo abu ka ce sadaka ne sai ce ba inna min awsafin nar kuma sadakar da za ka yi ya kasance an zahri ka yi ta lokacin da kake cikin wadata kana da damar da zaka yi kuma sadaka ana son juhudin mujisi komi kankanta idan wannan zai dauki miliyan ɗaya bayar to idan kana da naira goma ka bayar duka lajin ku zai zama daya ina ta muna fahimta idan mutum yana da dama ya ɗauki dukiyarsa zai bayar ko ya bada ita lokacin da yake da wadata domin hadisi ya tabbata cikin sai bukhari 1426 5455 ya fara tabbata 5456 ya tabbata a cikin sai muslim 1042 ya tabbata a cikin sunna abi 1676 77 hadisin ya tabbata cikin sunna tirmidhi 1680 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na 12455 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad Ahmad bin Hanbal 7155 ya ƙara tabbata 7348 hadisin ya tabbata 8246 hadisin ya tabbata 9122 hadisin ya ƙara tabbata hadisi na 10511 ya tabbata 10171 da 142 hadisin ya ƙara tabbata hadisi da dubu daya dubu goma da dari bakwai da tamanin da biyar dubu goma da dari takwas da saba'in da takwas duk da ka hadisin yana da shawahi a cikin musu da imam ahmad bin hanbal dubu hudu da dari hudu da saba'in da hudu sahih bukari dubu daya da talatin da shida talatin da bakwai hadisin yana da shawahi a cikin sunan tirmidhi dubu biyu da dari uku da arba'in da uku hadisin ya kara tabbata a cikin shawahi a cikin musu da imam ahmad bin hanbal dubu goma sha hudu da ɗari biyar da talatin da ɗaya sha hudu da ɗari bakwai da ashirin da saba'in dubu goma sha biyar da ɗari biyar da goma sha bakwai dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da ɗari bakwai da saba'in da tara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaka ma kanat an zahri dina madibicin sadaka ita ce wanda mutum ya yi ta a lokacin da yake cikin wadatuwa kana da damar da zaka bayar da suke cire ka bayar ba sai mutum ya ga masifar talauci ya fara tankaro sa sai ce a bari mu fara yin sadaka to anan ayat da Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum Imam al-qurtubi yake cewa ya dullu ala wujubi isti'jali ada'i zakka ayat tana nuna a gaggauta a bayar da zakka a lokacin da domin lokacin ta ina fatan mana fahimta Abdullahi bin Abbas wanda manzon Allah ya mai take da hablul umma malamin cikin wannan al'umma da kansa yake faɗa cewa wannan aya umum ɗinta tana magana ne akan zakka wanda yake da lokacin da zai bada zakka na kudin shi idan shekara ta yi ya cire ya bayar saboda zakka haƙƙin Allah ne amma waɗansu da yawa daga cikin malam tafsiri sun ce a'a ayar ta kunshi komai da komai da cire kuɗi na kyauta da cire kuɗi na sadaka da cire kuɗi na zakka duka daidai ne duka ayar ta kunsa ina ba ta muna bayyana tunda Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum kuma babu abin da aka fi so mutum yayi face idan zaka yi aikin ka na alheri ka yi shi a lokacin da mutane ma ba su sani ba hadisi ya tabbata cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 2313 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min amalin salih man ka man istata'a minkum an yakuna lahu khibun min amalin salihin falyaf'al duk wanda a cikin ku zai iya samun dama yi wani aiki koyayye wanda mutane ba su sani ba to wallahi yayi shi kamar misali wani ya samu kuɗi sai kaga ya ce zai ciyar da mutum ɗari zai ciyar da mutum goma zai ciyar da mutum arba'in zai ciyar da mutum hamsin hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi ɗari takwas da bakwai manzon Allah ce man sa'iman kana lahu min gairi an yunqasa min ajri sa'im shay wanda ya ce mai azumi iya da ladan mai azumi ladan da Allah zai bashi fa haka za a yi ladan ka kan a tsako a basa shi ma mai azumin za a ɗauko nashi a basa idan mutum ya ce da mutum goma yana kamar ya yi azumin shekara goma kenan ko idan ya yi shekara in ya ce da mutum ashirin kamar shi kaɗai ya yi azumin shekara na ashirin saboda akwai mutumin da shi kaɗai yake yin azumi ko dabino ba zai iya cirowa ya ba wani ba wani yana da dabino a jihunsa ba za a sha ruwa sai daga ka sai ya haka ya wani akwai dabino sai ce hmm, shi kadai ne a bakina kuma karya yake amma za ka samu wani zai cire kudinsa ya ba wannan ya ba wannan wannan bayan wanda kake yi yanzu ka je saudiya ka gani yanzu ba ana azumi ba wallahi in ka je saudiya abinda zai baka mamaki laraba wannan haske wani ya ciro dala wani ya ciro riyal ya zuba a junka ya roƙe ke ce gobe don allah ka dawo a ci abincin abun mamaki sai kaga mutanen mu na Najeriya za ka ga wani ya bai wa miliyan 20 baya amma shi ma ana gogoriyo da shi yana neman sa ne zai je can a bashi zaka bashi ya rike ya ƙara zuwa ya ƙara cewa a bashi akwai wani a daki kuma ƙarya yake shi kadai ne kusan ɗan Najeriya ya saba yin dogon ubangiji ta ala ce wa anfiqu mimma na ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku bari ku ji bayan Allah da suka saba da yin aiki na alheri wani mutum ne farisiyun in an ce farisi wanda yake hawa kan doki yana kan doki yana tafiya a cikin dokar daji kawai sai suka haɗu da wani mutum ya gan shi ta'i ya rude ba shi da abin hawa a cikin sahara ai yana bukatun taimako yana zuwa shi wannan mutumin sai ya sauka akan dokin sai ya ɗauko ruwa ya bashi ya sha yana sha sai ya ce alhamdulillah sai ya gan shi kamar yana so ya ce da Allah ka taimake ni ka hau da ni kan dokin naka nan mu fita a cikin sahara domin kada na mutu sai budan baki shi wannan mai doki sai ce kana so in dauke ka sai ce eh ka dauke ni sai ce amma ka san ni ban iya hawa doki ba dole sai ka daura na akai shikenan shi wannan mai dokin sai ya daura shi akai ya kama zai hau kenan kawai ashe dama ya iya doki sai ruga da gudu yana rugawa da gudu sai shi wannan mai dokin sai ce isma isma ka saurara ka saurare ni sai ke cewa ba zan saurara ba sai jiyo ce faɗa abin da zaka faɗa ko so kake ka kama ni sai ce a'a dan Allah idan ka je gaba kar ka kuskura ka faɗa wa wani irin wannan abin da kamun saboda ba na son aikin alheri ya yanke a cikin al'umma ka ji bayan Allah saboda idan an faɗa wani gobe idan ya zo zai taimake ka koda a mota ne kace da Allah ne zai ce a'a ba zan maka ba to amma shi saboda tunanin shi alheri kar a faɗa amma shi da kansa da aka ce kar ya faɗa sai da ya faɗa saboda ya san ya aiki mutum ya cire dukiyarsa ya taimaki addinin Allah akwai wani babban malami a ƙasar saudiya wanda ya rasu cikin shekara ashirin da wani abu Abdullahi bin abdullahi bin ba dattijan malami wata rana yana zaune a cikin gida sai wani bawan allah sai ya zo gidan yana shigowa cikin gidan kawai sai ya fara buɗe dakuna zai sata yana cikin sata ya tattara kayan cikin gidan zai fita kenan sai shi babban malamin ke ya ji alamu yana jin alamu sai ya kira shubba police suna zuwa sai aka tattara wannan mutumin ana kama shi sai ya ce a shigar da shi cikin daki a bashi abinci ya sha ya ci ya sha aka bashi ya ci abinci ya sha sai da lokacin sallar asbahi ta yi shi wannan babban malamin sai ya fito sai ce ina wannan bakon namu sai aka ce gashi sai ce zo mu je masallaci mai sallah aka tafi masallaci aka yi sallah shi bai san waye ba a lokacin sai da aka dawo sai yake cewa kai kuma me ya kawo ka gidana domin yin sada sai ce ma iyayena. da matata suna kasar siriya babu kudin da zan iya zuwa kasar siriya domin in je in yi magani ga matata domin matata ba ta da lafiya sai ce kamar nawa ne zai kai ka sai faɗa mai wasu kudade shehun malamin dama ba matsayaci bane akwai kudi sai ibo kudade ko sai ya bashi ya ce wannan zai isa sai zai isa sai ya tafi sai da ya tafi ya je ya dawo sai ya ce to dama shi ma'aikaci ne a cikin ƙasar saudiya ya ce ba zai ƙara yin aiki a wajen kowa ba sai wajen wannan dattijan yana zuwa sai ya same shi na karantarwa a masallacin madina bayan an gama karantarwa kwana biyu yana ta so ya ga shehin malami abu ya gagara shi dama bai san ne shiga gida kusan yanci ba cika barin mutane sun zuwa gidan malami ba sai a tsari mai kai hankali ya tashi kwana biyu ya tafi wajen wancan aikin kafin ya dawo sai aka ce ai babban malamin ya rasu yana zuwa sai ce wannan dattijan na zo wajen sai aka ce shehin malami ne aziz bin abdullahi bin Bas. ina yake sai aka ce Allah mai rasuwa me ya faru sai a lokacin ya san ashe wannan babban malamin ne duk zaman da yayi a gidan bai ma san waye ba amma ka duba irin alherin an kama barawon amma ba da ke shi ba amma kai ne zaka ce ku rike mun ci in je dawo daga masallaci wannan yake nuna aikin alheri idan kana so ka yi shi ka yi shi babu ruwanka da tunanin wai cewa wai ko mutane su yabe ka ko ka su yabe ka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1411 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaddaqu ku yi sadaka wallahi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman wallahi akwai zamanin da zai zo mutum zai fito da kudin sa la yajidu man yaqbaluhu ba zai samu ma wanda zai karbi wannan sadaka kashi ba saboda Allah zai kwararo da arziki kudi zai yawaita idan ka zo ka ce wa mutum ga kudi sai ce a ni ma mai kudi ne je ka nemi wani in ka nemi wancan zai ce ni kowa mai kudi ne a wannan lokacin amma fa lokacin na masifa ne duk wanda ya tsaye shi a wannan lokacin to yawanci yan wuta ne kudi ya yawaita a duniya kuma an kamo an kamo hanya ne, ko ba kamo ba kuna kallon irin kudaden da ake da su yanzu wani kudin an ka faɗa maka gaba ɗaya wallahi wani ba zai iya bacci ba mutum ya yi ƙoƙari ya yi amfani da damarsa ubangiji ta ala ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai ce wa ɗaya daga cikin ku imamu malik rahimahullah a cikin littafin tartibul madarik mujalladi na biyu shafi na biyu. imamu malik yake cewa man kana lahu furjatan fi qalbihi duk wanda yake son ya sami wani irin budewa a cikin zuciyarsa wa yanjuwa min kamaratil maut kuma Allah ya tseratar da shi daga magagin mutuwa ina ba ta kuna fahimta Allah ya tseratar da shi daga magagin mutuwa wa ahwali yawm al-qiyama da farkicin ran tashin al-qiyama falyakun fi amalihi fi sirri akthar minhu fi al-alaniya mutun ya dinga yin aiki a boye fiye da wanda zai dinga yin shi a bayyane saboda ayyukan da zaka dinga yi a bayyane kai da Allah ne kadai Allah ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya idan kun bayyana sadaka Allah ce ma dalla da haka wa in tukfuha wa tuktuha al-fuqara fa huwa khairun lakum saboda idan mutuwa ta zo no going back babu damar da zaka ce zaka koma gidan duniya shi sa Allah ya ce min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikin ku anan ana buƙatar mutum ya gaggauta da yin aikin alheri hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 1828 manzon Allah yana gawa Ali bin Abi Talib yace salatu la tu'akhiruha abu guda uku kada a jinkirta su as-salatu idza atat lokacin sallah idan yayi as-salatu idza hadarat wal janazatu idza atat janaiza idan an kawo gawa ayi sauri ayi ba a jinkirtawa sanan na uku wal ayyimu idza wajadat kufuan da mata ko budurwa ko bazawara idan ta samu manemi wanda ya dace da ita tsaranta to ai sauri a bata ba a jinkirtawa amma yanzu yarinya ta kai aure ta samu hatta fashe a unguwa ba za ta aure da ita ba wannan ana saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum yayi kokari ya jinki ya gaggauta yin aikin alheri salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'ani mai girma ubangiji ta'ala yake to an fi gumi ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ko min qabli an ya'tiya domin imamu nafi idan ya zo duk inda hamza ta kasance sakina sai ce ya jiya idan saka fa'an min al-fi'l hamzatun فورس يليها حرف مجد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدل للثلثي كل مسكر من الهمز مدا غير مجزوم مهملا تصف ونشاء ست وعشر يشاء ومع يهي وننفعها ينبأ تكملا وهجي وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتقوي وتقويه أخف بهمزه وريئا بترك الهمز يشبه الامتلا ومقصدة أو صد يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وباركهم بالحمد حال سكونه الشافعي وقال ابن غلبون يا إن تبدل إمام الشافعي yake cewa idan an samu irin wannan kalma ya ajiya shi kuma imamu nafi sai ce ya kiya sai ya ja kamar alifin ne babu wani hamza a wajen ina fata muna fahimta ubangiji ta'ala ya ce ku ce da dukiya kafin mutuwa ta zo idan mutuwa ta zai ce wa dan ba shi da uzuri a wajen Allah hadisi ya tabbata a cikin sunan nasa'i 1833 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mumini ya mutu za a dauki ransa idan hufira sai a kai shi kusa da sama ta daya mutanen da suke cin sama da sai su ce ma afiya ba hadi rih wani irin kanshi ne wanda mai dadi sai a dauki ran muminin kun san rai shine dan adam idan aka dauki ran sai a kai shi cikin tawagar rayukan muminai da suka mutu na annabawa da sahabbai cikin mutanen kwarai ana kaiwa sai waɗannan rayukan sai su fara tambayan wannan mutumin da ya mutu sai su ce mai ma za fa'ala fulan ma za fa'ala fulan sai su fara tambaye shi ya wani kuma wataƙila wani a unguwanku ya mutu ka je ka same shi a can sai ya tambaye ka ce Allah sarki ya alaji wani ya alaji wani ya malam wani ana cikin wannan tambayin sai waɗansu daga cikin 'yan aljanna waɗanda suke sama sai suke mai da uhu faɗi na wuka na ke zan mai duniya ku kyale shi yana cikin wahalhalun gidan duniya bai gama hutawa ba tukunna ku kyale shi ya huta sai wani ya ce mai a'a wanda kake tambaya sai ya ce eh bai zo ba ai ya mutu kafin na mutu sai wani ya ce mai a'a faqad zuhiba bihi ila ummihi alhawiya an tafi da shi zuwa wajen mahaifiyarsa alhawiya wutar jahannama kenan to mutum yayi kokari yayi aiki kafin irin wannan lokacin domin idan mutuwa ta zo babu excuse ubangiji ta ala ce min qabli an ya'ti ahadakum al fa yaqulu rabbi laula akhartani sai ce ya Allah ina maka jinkirta mu shi sa Allah madaukin sarki ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum suratul ali imran ayat 33 34 35 wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin to idan mutum bai yi sadaka ba malamai suka ce babu da dan adam yake fatan yayi shi a rayuwarsa da ya wuce sadaka idan ya bar duniya idan mutum ya mutu zai rinka tunanin ka ashe na bata kai na lokaci ina ma waje kaza ina ma abuna kaza amma ina ma a ce na bada shi fi sabilillah saboda zai ga girman ladan aikin alheri amma mutum nawa ne yake da wannan damar ba zai amfani da damar shi ba mutum nawa ne yake da damar da zai taimaki addinin Allah amma ba zai yi ba idan mutuwan nan ta zo ma mutum babu uzurin ka ce a'a a bari sai an jima wani mutum idan ya kasance mutumin kirki to Allah ya kaddan jinkirta musu saboda idan sun kare a cikin al'umma damuwa ne kun san ajali kashi biyu ne akwai al'ajalin tsawil akwai al'ajalin tsafi akwai ajali babba akwai karami ayyuka na alheri suna sanya mutum ya tafi babba akwai kuma rashin ayyuka na alheri sai mutum ya mutu da wuri wani kuma sai a jinkirta mai to idan wani mai aikin alheri sai ce laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa in yi sadaka hatta mata an ce su yi sadaka hadisi sahih bukhari 1466 sai mutum 1000 manzo Allah ce tasaddaqna walau min huliyikunna ku dinga yin sadaka ko da daga cikin kayan adan ku ne ku dinga ba da zakka mata ma suna bada zakka amma matan Allah zawa da yawa ba ta bayarwa ina fata muna fahimta mutum ya yi kokari ya ɗauki kudin sai bayar a cikin wancan hadisin da na faɗa yana cikin sunna abi dawud 1636 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka bata halatta ba sai ga mutumin da yake mai yaki fi sabilillah ko wanda ba shi mai yawa ko ko kuma li rajulin tusaddiq alaihi mutumin da aka ma sadaka da aka mai sadaka ku shi kuma sai ya dauko sadaka sai ya ma mai kudi kyauta kaji kaji shigi ba ka da shi amma wata ɗaukar ka ba da kuɗi au lirajin ishtaraha ko mutumin da zai je ya siya a wajen wanda aka shi, an ba shi kila zakan wani abu ko raƙumi ko sanuwa sai kuma mai kuɗi ya je ya siya a nan sau duka wannan babu ne ina fata mana fahimta dan adam ya yi ƙoƙari ya yi ayyukan na alheri kafin mutuwa ta zai kebe min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah ina maka jinkirta mun zuwa wani lokaci fa asaddaka kai in sadaka saboda na faɗa muku sadaka tana kashe bala'i da gobara ta masifa in ka duba littafin wa sa'a wani bawan Allah ne ranar da suka yi aure don ku gano falalar sadaka wallahi idan ba ka yi masifa sai ta same ka wani bawan Allah ne kawai yana ranar auren shi sai aka kawo mai kaza da aka kawo kaza irin kaza ta amarci din nan sun fara ci kenan sai ga wani almajiri na salamu alaikum a taimake ni dan Allah a bani abincin da zan ci ka ango ya riga ya shirya yana ganin zai ci kazansa sai ransa ya baci ko sai ya bude kofa sai ce ta fara ka tafi ka bamu waje ina cin amarci ka zo ka ɗaga mun hankali sai ya kore shi yana koran shi sai ya tafi kwana biyu sai Allah ya talautar da shi ya talauce yana talaucewa kun san akwai matan da kana talaucewa wallahi ba za ta zauna da kai ba kana talaucewa za ta tafi ita ma dama kudin ta biyu haka ne abun mamaki kawai sai matan nan ta ce ba za ta zauna da shi ba aure ya mutu da aure ya mutu ko sai ta koma can sai ta yi wani aure tana yin wani aure a jikin ranar auren mijin ya kawo kaza suna ci sai salamu alaikum a taimake ni dan Allah da abincin da zan ci. sai shi wannan mijin ya ce kumi waftahi albab wadfa'i hadhihi tajadal mashwiya ila hadha ar-rajul tashi ki bude kofa ki ɗauki wannan kazar je ki ba shi wannan almajirin sai mata ta ce a ah, mu ma fa yanzu nake ci ba ni fa kwaya ɗaya na ci sai buɗan bakin shi ya ce Allah bai ba mu ɗauka ki ba shi tana buɗe ƙofa ta miƙa kazar kenan tana ɗaga kanta fa'iza huwa zauju hal'awwal sai gashi a ce mijinta ne na farko yau kuma ya koma talaka sai ta dawo tana ta kuka tana ta kuka sai ya kalli zaj'uha ko ta gaza yin haƙuri ya ce don Allah ne ya sa kike kuka ta ce ka san waye yanzu yake yake roƙon cewa a taimake shi da abincin da zai ci sai ce bai sani ba sai ta ce wallahi mijin ya ne na farko yau Allah ya mai da shi talaka har ya kai da shi ma ya zo yana roƙon a taimake shi da abincin da zai ci sai buɗan bakin shi wannan mijin na biyu sai ce wallahi ana sa'il al-awwal Allahu akbar ce wallahi ni ne wannan almajirin da na zo na farko na zo na tambaye shi ya bani abinci ya kore ni Allah ya juya abin yaushe kuma ya koma talaka kun ji bala'in rashin yin sadaka kenan daga an ce ana so a bada sadaka yawanci talakawa yana kallon alaji ne yana so ya gami alaji zai bayar kai kundin bala ka ciwo naira ashirin ɗinka ka bayar shi ya dauko naira dubu ɗari ya bayar oho kai dai ka bada naka amma irin wannan idan mutum bai yi ba zai shiga cikin matsala a dai lahira yana kallon masu kudi su tafi aljanna tunda manzo Allah ke zahaba ahli duburi bil ujuri haka haka aka sahabbai suka bada suka ce masu kuɗi sun tafi da da ke shi sa aka samu wani mutum mai kuɗi idan aka zo aka dame shi ya bada kuɗi ya bada taimako sai ya bayar idan aka matsa sai ce kai da Allah ku kyale ne kun kun ga dama ku je ku kai karan mu duk wajen malaman da za ku kai ai tun an sani dama kun kai karan mu wajen manzon Allah ka ji ai kai karan mu. kun kai karan mu Allah ka fasta mana ubangiji ta'ala yake cewa laula akartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin sai in sadaka an kasance cikin mutanen kwarai to wannan aya bata ta gama fassaruwa ba idan Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah ta'ala sai da ci gaba da fadan abin da zamu fada abin da faɗa daidai Allah madaukin sarki sanya a mizani abin da nake so ubangiji ta'ala ya gafarta mun hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka